بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واللمس باللمس واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به وهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'at a wannan dare na litinin daren takwas ga watan ramadan hijira da hudu arba'in, wanda ya dace da daren goma sha uku ga watan mai ayyar 2019 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu dama maratan ukura gashi muna cikin majalisinmu na karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da shari'arsa sai abin da zai yarda da shi Allah ya taimake mu karatunmu kamar yadda kuka ji alarma ya karanta zai fara daga ayata ta 45 bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa wa katabna ay faradna alaihim fiha wato siyakin ayoyin da muke cikinsu ba su gushe ba suna magana kan yahudawa da halayensu da kuma irin hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki da ke cikin littafin attaura waɗanda maluman yahudawa suke ɓoyewa mabiyansu suke masu mummunan fassara ko tawili ko ma shafe su wani lokaci Allah ya ce wa katabna mun rubuta farabna mun wajabta mun farlanta alaihim a kansu su isra'ilawa fiha a cikinta ita attaura ai attaura me muka wajabta me muka rubuta abinda muka rubuta muka wajabta shine annan nafsa tuktalu bin nafsi rai ana kashe ta idan ta kashe rai haka muka rubuta a taura ai za qatalata idan ta kashe ta wal aina tufqa'u bil aini haka nan mun rubuta musu cewa ana kwakule ido saboda kwakule ido idan wani ya kwakule wani ido sai a kwakule nasa mun wajabta musu wannan wal anfa yujda'u bil anfi haka nan mun wajabta musu idan aka ebe hanci aka gutsure hanci to an akan gutsure hancin saboda gutsure hanci wal uduna tuqta'u bil uduni haka nan mun wajabta musu mun rubuta musu cewa ah, kunne ana yanke shi saboda kunnen da aka yanke in wani ya yanke wani kunne sai a yanke masa kunne wasinna tuqla'u bis sinni haka nan akan tuge haƙori saboda haƙorin da aka tuge wannan Allah rubuta wa Isra'ilawa wannan hukunci cikin attaura wa fi qira'atin birraf'i fil arba'a a wata qira'a ana karanta waɗannan hudu da musu rufu'a wa katabna alaihim fiha an-nafsu bin-nafsi wal-'aynu bil-'ayni wal-anfu bil-anfi wal-udhunu bil-udhuni haka ake karantawa da yi wa wa'annan lafuza rufu'a. waljuruha isas waljuruha ana karanta shi abin nan waljaruha ana karanta shi waljuruha shine bilfati wa ƙuri'a bibban ko kuma a waljuruha ko waljuruhu juruhu uriya bil a ce wal kamar ka ce annan nafsa ay wa annal juruha isas ko an nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal anfu bil wal uznu bil uzni wal juruhu shi ma ana karanta shi da halaye biyu ana karanta shi da rukwa, ana karanta shi ah, da fatha su kuma rauni shine aljuru jam'u jarhin idan ba yanki kunne aka yi ba wato ba tuge haƙori aka yi ba ba gutsuri hanci aka yi ba ba kwakule ido aka yi ba ba kashire aka yi ba a'a wato an yi wa wani rauni ko rotsi haka kai to shi wannan isasun ayyuktassu fiha akwai ramuwar gayya akwai kisasi a kansu su ma sauran raunuka ɗin idan amkana idan zai yi ayi yi kisasi ba tare da zalunci ba ba tare da ƙetare gona da iri ba kalyadi kamar wani ya yanke wa wani hannu shi ma na yanke masa hannu sai a duba ta inda ya yanke masa hannu idan daga wurin a wuyan hannu ne sai a yanke masa wuyan hannunsa shi ma idan ta gwiwar hannu ne sai a yanke masa hannunsa ta gwiwar hannu in ta kafada ne sai a yanke masa hannun ta kafada kaga wannan yana yiwuwa a yi kisasi a cikin wannan laifi da aka yi Shi ne mana idza amkana idan zai yiwu to sai a yi kisasi cikinsa. kaliyadiwar kaliyadi kamar hannu da kuma kafa wa zakari da azzakari wannan shi ma wani ya yanke wa wani azzakarinsa sai a yanke masa nasa wa nahwi zalika da wasu gabbai da suke kama da wannan ta yadda za a iya yin kisasi ba tare da zalunci ba wa ma la yumkinu gabar da aka taba kuma ta yadda ba zai yiwu a ce za a iya yin kisasi ba ba za a iya gane ta yadda za a ce yanzu ba a wuce gona da iri ba ko kuma ma ana tsoron aka yi wannan kisasin watakila mutuwa za a yi to nan kam fafihi alhukuma a irin wannan yanayi akwai abin da ake kira alhukuma misali wani ya yi wa wani rauni a kai ana ga cewa idan aka ce shi ma ya masa irin wannan rauni watakila harbe shi da kibiya watakila da mashi ga watakila harsashi ne ma dan kuskure shi akai bai dai kai kashe shi ba amma dai gashi nan ya ebe wani abu na kansa idan kaga aka ce za a ramuwar gayya watakila zai kai ga ɗayan ya rasa ransa da za a rama daga gare shi zai iya rasa ransa a wannan lokaci sai a ce za a yi hukuma ma'anan hukuma shine wannan da aka masa raunin sai a ce to yanzu za mu kaddara a ce da bawa ne inda bawa ne nawa ne za a saye shi ce eh, to wannan inda bawa ne yana nan lafiyayye kafin a masa wannan rauni kafin a masa wannan rotse da aka masa a kai ko a fuska zai kai naira miliyon hamsin to sai a sake dawo a ce to yanzu da za a kaddara bawa ne tare da wannan raunin nawa ne za a sai da shi a kasuwa sai ƙwararru su sake duba su ce a yanzu kam a halin da yake ciki na irin wannan rauni da yake tare da shi abinda za a saye shi bai wuce miliyon 45 ba kaga kenan lokacin da yake lafiyayye miliyan hamsin a yanzu kuma miliyan arba'in da biyar to sai a ce to shikenan sai a dawo miliyan biyar cikin miliyan hamsin nawa ne kashi ɗaya cikin goma ko ba haka ba tun da kashi ɗaya cikin goma ne sai a sake dawo a ce to diyar mutum nawa ne sai a ce ai to miliyan hamsin ne ina jin shekaran jiya mun ce diyar mutum bana a naira miliyon nawa ne miliyon 60 to miliyon 58 yawwa to sai a ce to wannan yana wannan raunin za a cire nawa kenan za a cire ushurin diya wato kashi ɗaya cikin goma na diya ko kashi goma cikin ɗari na diya idan miliyan hamsin ne da takwas za a cire kashi ɗaya cikin goma nawa kamata a cire zai kai miliyan bakwai miliyan nawa to miliyan biyar da dubu ɗari takwas wannan shine hukuma kenan ma'anan fafihil hukuma an fahimci abin da ake nufi da hukuma yawwa process din yana dan yawa haka amma dai kana iya gane cikin sauki insha Allah ta'ala a kimanta wanda aka masa rauni a kiman kwararru su kimanta kudin a mai da shi kamar bawa a kimanta kudin tun a matsayin yana da lafiya a ce kaza ne sannan a saki kimanta farashinsa sa inda bawa ne a halin rauninsa sa a ce kaza ne to wannan percentage din shi za a fitar amma ba wai na kimar a yana kimar bawa ba a yana na a cikin diya an fahimci abin yawo shine wa ma la yumkinu fa fihi hukuma abinda ba zai yiwu a yi kisasi ba a yi ramuwar gayya ba tare da an cutar da ɗaya ɓangaren ba to fa hukuma akwai hukuma hukuma shine muka ambata yanzu wa hadhal hukmu wannan hukunci da muka ji yanzu inda Allah ya ce an rubuta wa isra'ilawa cikin attaura za a kashe rai saboda rai za a kwakule ido saboda kwakule ido za a ebe hanci ko za a gundule hanci saboda abin nan ebe hanci da aka yi ko za a yanke kunne saboda yanke kunne da aka yi ko za a tuge haƙori saboda tuge haƙori da aka yi wannan hukunci wa in kutiba alaihim ko da yake kamar yadda aka faɗa a nan an wajabta shi akan isra'ilawa fa huwa muqarrarun fi shar'ina mu ma wannan hukunci a tabbace yake ko an tabbatar da shi cikin shari'anmu mu mu ma wannan al'umma muhammadiyya wanda ya kashe rai sai a kashe shi wanda ya tuge wani haƙori shi ma sai a tuge masa haƙori wanda ya yanke wani kunne sai a yanke masa kunnensa wanda wanda abin nan ya gutsure wani hanci sai a gutsure masa hancinsa mu ma haka hukuncin yake ba bambanci faman tasaddaqa bihi ay al-qisas wanda ya ba da sadakar isasi hmm? wanda ya ba da kisasi sadakar kisasi fa huwa kafaratul lahu to wannan sadaka da ya bayar ya zan kafara gare shi zai zamanto wato hanya ce ta kankare masa zunubansa hanya ce ta yafe masa zunubansa anan malam ya ce bi an makkana min nafsihi wani ne ya yankewa wani hannu bai tsaya ya bata mutane lokaci ba ko ya bata hukuma lokaci ya gudu ya koya a'a ya zo ya kawo kansa cikin sauƙi ya amsa laifinsa ya bada kansa a yi kisasi ana iya fassara fa man tasaddaqa bi dinnan akan wannan wanda ya wannan aiki lallai ya sadakar da abin nan ya sadakar da kisasi ya kyauta ya hutar da hukuma ya hutar da waliyan wanda ya cutar saboda haka ya makkana kansa gare su domin su yi kisasi da wannan aiki nasa da ya yi shi ma ya lada ya yi wani abu da za a kankare masa zunubansa sannan kuma idan aka yi kisasi aka rama to shi kenan an kankare masa zunubansa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce za mu iya fassara wannan aya da irin wannan fassara alima ta fala yuqabu thaniyan idan aka masa kisasi ba za a sake kama shi da wani laifi ba a ce ya taba cirewa wani hannu ko ya cirewa wani haƙori ko ya yanke wani kunne saboda haka akwai wani zunubi akan wannan a'a tunda yanzu ya ba da kansa an masa kisasi to shi kenan maganar ta mutu a nan ai fala yuqabu thaniyan fil akhirah wakila malam yace wasu masu fassara alqur'ani sun fassara da cewa faman saddaka bihi ma'anar faman saddaka bihi wanda ya sadaka da kisasin ai min ashabil haqqi daga ma'abuta haƙƙi wani ya tsokani wani ya yi ta'adda a kansa ya kwakule masa ido sannan da aka zo gaban hukuma ya ce shi ya yafe ba zai rama ba ya yafe masa an fahimci abin a fassara ta biyu wannan shi ma ya ba da sadakar kisasi haƙƙinsa na kisasi ɗin nan ya sarayar da shi ya ba da shi sadaka saboda haka yana da ladan wannan aiki da yi fattasdiqu bihi kaffaratun lil mutasaddiq idan ya ba da sadakar wannan kisasi to ba da wannan sadaka da zai yi da ya yi ya zan kankare zunubi gare shi alil mutasaddiki yukaffiru Allah ta'ala min sayyi'atihi Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunubansa ma taktabihi al ka sa'ir ta'ati abinda muwazana abinda zai wajabta muwazana daidaita kamar dai sauran dawo eh, wato ayyukan da'a wa ala a bisa wannan fassara ta biyu fa qawluhu fadar Allah da yace fa man tasaddaqa bi huwa kafaratun lahu laysa min kalam taura a bisa fassara ta biyu wannan ba shine maganar at-taura ba saboda su at-taura babu maganar yafewa an fahimta babu maganar yafewa a bisa fassara ta farko wannan muna iya cewa cikito ne na abin da ya zo cikin attaura wanda ya tsokana ko ya ta'adda ya kawo kansa yanzu domin a masa kisasi wannan bai saba da abin da ke cikin attaura ba amma muka ɗauki fassara ta biyu wanda aka tsokanan ne aka cutar ɗin ne ya ce yanzu ya yafe ba zai rama ba ko kuma in kashe wani aka yi yan uwansa wanda suke da haƙƙin su yi kisa sai su kashe wanda ya kisan suka ce sun rama eh, sun yafe to wannan babu shi a cikin attaura an fahimci abin yawwa ce laysa min kalamin taura izil wajibu fiha domin abin da yake wajibi cikin attaura al-qisasu laysa ghayr qisasi ne kawai ba maganar yafewa babu magana yanzu na fi kyauta a tafi ko kuma na fi a bani diya babu wannan a hukuncin attaura wa fil injil addiya abinda zo cikin injil diya ake bayarwa ba ramuwa ba ba kisasi ake yi ba wal qur'anu ra'a bainal janibaini shi kuma al qur'ani ya dubi bangarori biyun duka ya halatta ya halatta ya halatta a yafe kisasi a koma diya ko a yafe kisasi ba tare da diya ba duka alkurani ya halatta wannan shine ma'anar wal ra'a bayinal janibayn wa Mallam ya yahkum bima anzala duk wani wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fil qisasi cikin eh, sha'anin ƙisasi wa ghairihi da waninsa فأولئك هم الظالمون سوى أنن سوني الظالمين ثم سهكون شندا بسهكون شندا أبين الله يسوكر با game da kisasi ko game da wani lamari wanda ba kisasi ba waɗannan mutane su ne azzalumai me yasa li'annahu mana at-tasawiya domin wanda ya yin hukunci da abin da Allah ya saukar wato ya hana daidaito ya hana muwazana ya hana adalci wada nasa ila irtikabil ma'asi fi dhalika sannan kuma ya kira mutane kenan da su ci gaba da aikata laifuffuka in ka kashe wani ba za a kashe ka ba in ka yanke wani kunne ba za a yanke masa kunne ba misali kaga ka kamar kana kiran barna kenan ta game duniya Allah ya sauƙaƙe na. wa qaffaina wa qaffaina ala atayhim قول مريم مصدقا لما بين يديه من التوريد نعم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريد وهدى وموعظة للمتقين تاو shi littafin التوراة أن سوقت da النبي موسى عليه السلام kamar yadda muka sha faɗa har yau har gobe wannan attaura tana hannun isra'ilawa tana hannun yahudawa tana hannun kiristoci ma asalin attauran ko mafi yawan tana hannayensu attaura littafai ne guda biyar littafi na farko ana kiransa menene ana kiransa farawa littafi na biyu ana kiransa fitowa littafi na uku mai ake kiransa lawiyawa leviticus littafi na hudu ana kiransa menene numbers menene da hausa numbers da hausa na'am <coughs> lissafi lissafi ko aha ana kiransa numbers littafi na biyar mai ake kiransa deuteronomy ana kiransa maimaitawar shari'a ko kubawar kubawar shari'a maimaita shari'a wayannan su ne attaura eh, wayannan littafai guda biyar su ne attaura kuma an saukar da taura ne ga annabi Musa tare da ɗan Haruna da yake taimaka masa ko annabi Harun annabi Isa annabi Musa bayan ya gama zamaninsa wani annabi ne ya zo baya shi ne annabi yusha din nan da muka yi magana a kansa kwanakin ba shi ya sa ma ko baibul din da ke hannayen su alul kitab a yanzu daga genesis exodus uh, menene leviticus numbers deuteronomy sai menene sai joshua littafin yusha'u joshua shine yusha'u yahushu kamar yadda su isra'ila suke kiransa shi yasa nan Allah ya ce wa qaffaina ay atba'na ala atharihim mun bibiyar da annabiyina annabawa a bisa gurabbansu annabi Musa da annabi Harun mun biyar da wasu annabawa bayansu وقفينا أي أتبعنا على آثارهم أي على آثار النبيين بعيسى ابن مريم bayan annabi Musa da ɗan wansa ga su annabi yusha'u da sauran annabawa dai da yawa daga nan sai muka sake aiko annabi isa alaihi salam domin babu bayan annabi musa alaihi salam babu wani annabi babba wanda ya kai annabi isa alaihi salam kuma lokacin da aka aiko annabi isa alaihi salam an samu canje-canjen hukunci shi yasa a cikin suratu ali imran annabi isa yake bawa eh, al'ummarsa isra'ilawa abin labarin cewa wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku kaza kaza zan inni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah fa anfuqu فيها فتكون عيدا بإذن الله وأبرئ الأكمه ونظرفه الموت بإذن الله تو ni dai na zo ga abubuwan da zan yi ta muku gani ubri abin nan ne mai kace akluku lakum min at-tin ka yati at ni zan halitta muku wato tsuntsu daga laka zan ɗauki laka in gina tsawon mutum mutumin tsuntsu daga nan kuma sai in sai in yi bosa cikinsa ya zama tsuntsu ya tashi duk zan muku wannan domin ku ƙara tabbatar da wannan mujiza ce ku ƙara tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah sannan wa ubrihul akma wal abras zan wakar da makaho zan yi addu'a makaho ya warke makahon da ya yi rashin lafiya idon sai makance ko wanda aka haife shi ma ba ido zan yi addu'a idon sai buɗe wannan a matsayin aya don kusan cewa ni manzo ne na Allah daga Allah nake haka nan mai kuturta zan yi addu'a ya warke ya yi ta bayani har ya ce wali uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaikum kuma zan halatta muku sashin abubuwan da aka haramta muku a taura misali an haramta muku yin aiki ranar asabar a taura me zan halatta muku wannan har yau har gobe masu ikirarin cewa suna kan addinin annabi musa wato yahudawa ba sa aiki asabar tun daga ran juma'a da yamma za a kikkimtsa a yi shirye-shirye rana tana faduwa kun san dire shine farko an shiga asabar kenan saboda haka ba wani aiki kuma rana tana faduwa yammacin juma'a rana tana faduwa an shiga asabar ba za a aiki cikin dare ba gari in ya waye ba za a aiki ba sai in rana ta faɗi asabar ta wuce kina awa 24 to annabi Musa ya halatta wa Isra'ilawa yin aiki ranar asabar wannan ma yana daga cikin abin da ya Yahudawa suka tsane shi suka ce ya zo ne ya bata addini to shine ana Allah yake cewa na bibiyar da annabi isa sai na bibiyar da annabi isa wato bayan waɗannan annabawa annabi musa da sauran annabawa da suka biyo bayansa isa ibn maryam isa ɗan maryam hmm? maryam ya tumar annabi isa kenan isra'ilawa suna cewa miriam miriam miri miriam laraba suna cewa maryam masu cewa mary ba san inda suka samu mun bibiyar da annabi mu isa akan waɗannan annabawa kuma ya zo musaddiƙan lima bayyana ya daihi alhalin yana mai gaskata abin da ya gabace shi annabi isa ya gaskata annabi musa alaihi ya gaskata at ya gaskata sauran annabawa da suka gabace shi ay min at-taurati alhali yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi min at-taurati na daga at-taura wa atainahu al-injil kuma mun bashi injil shi annabi Isa injil din nan fi huda wa nur a cikinsa akwai akwai shari'a ai min balala akwai abin da zai shiryar da mutum ya raba shi da bata wa nur akwai wani irin haske ai bayanin lil ahkam akwai bayanin hukunce hukunce a cikin sa wa musaddiqan shi injil har yanzu kamar yadda shi kansa annabi Isa alaihi salam ya gaskata su annabi Musa da sauran annabawa gaskata littafai irin su at da sauransu shi ma injil haka ya gaskata littafan da suka gabace shi ya gaskata attaura ya gaskata zabura da sauran littafin annabawa shine malawa musaddiqan ay halun lima bayna yadayhi min at-taurati lima fiha min yana gaskata abin da ke cikin attaura na hukunce hukunce wa hudan shi littafin injil wata irin shari'a ce wa wani irin wa'azi na lil na ga masu takawa wannan ne halin injil na'am wal yahkum هو ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نعم وليحكم أهل الإنجيل وقلنا سيمك شيء ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه متعني إنجيل su ma su yi hukunci da abin da Allah ya saukar cikinsu min al'akam na hukunci hukunci wa fi qira'atin a wata qira'a na wannan aya bi nasbi yahkumu ana qira'an ta hanyar yi wa yahkum yahkum din nan wasali wasali sama yanzu da Allah ya karanta mana da me wal yahkum wal yahkum kaga ba da nasbi ba da jazma ya wal yahkum hmm? amma wata kira ai li yahkuma ai li an yahkuma ko li kai yahkuma hmm? kira biyu duka bi nasbi yahkuma wa kasri lamihi da yi wa lam din nan wasali kasa wal yahkum maimakon wal yahkum wal yahkuma ahlul injili ma anzalallahu fi maimakon wal yahkum ahlul injili fi kira biyu ne ko wal yahkum ahlul kowanne ne kuma da irin mana da zai bayar wa lamihi atfan ala maf'uli atainahu idan atainahu anan وقفينا على آثارهم بعيسى مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل sai zamanto wannan adafi ne ala ala maf'uli atainahu atainahu din nan kaga filin ne wa fa’ilin ko atainahu hmm? akwai fili da fa'ili yana akwai maf'ulinsa al'injil uh, atainahu ata ya bayar hu inna shi shine maf'ulul awwal injil ya zama to maf'ulus sani to saboda haka idan ka karanta shi li yahkuma to zai zamanto adafi ne ga atainahu al-injila atainahu al-injila li yahkuma ahlul injili biyu mun bashi injila saboda ma'abuta injilan su yi menene su yi hukunci da hukunce-hukuncen da ke cikin injila wannan matsayin adafi ne idan kuma ka karanta shi waliyakum kaman jumla ce musta'anafa wannan shine abinda ah, mai tafsiri yake nufi wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wani wanda bai yi hukunci ko duk waɗanda ba su yi hukunci bi ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai me yasa li'annahum saboda su kharaju an lahi sun fita gabarin umarnin Allah ko sun yi wa umarnin Allah tawaye istaqaddamahu qawluhu waliyakum alul injil wa huwa amr ko ba haka ba idan aka ce waliyahkum amri ne ko ba amri bane amri ne to sannan aka zo aka samu alul injil ba su aiki da hukunce hukuncen da ke cikin injil ba sun saba amri ko ba su saba amri ba sun saba amri shi yasa mala yace istaqaddamahu qawluhu waliyakum ahlul injil wa huwa amr ta saboda haka ma'abuta attaura dole ne su yi hukunci da attaura ma'abuta injil dole ne su yi hukunci da abin da ke cikin injil min babi aula ma'abuta alkur'ani su yi hukunci da abin da ke cikin alkur'ani sai in zaman zamanto dole ba ka da iko kai mai hukuncin ba ka da iko akwai wasu dalilai da zai zamanto ko baka zamanto baka zamanto kafuri ba ka zamanto kasa da me kasa da kafuri ba kai kafurci ba ya zamanto ko fasikanci kai ko kuma wani laifi da kai wanda dai bai kai kafurci ba kamar yadda maluma suka yi bayani misali mutumin da ya yin hukunci da littafin Allah kuma yana mai zaɓin hakan haka yake so shi rashin hukunci yana ga shi ne daidai tabbas wannan kafuri ne bil ijma' amma mutumin da shi ya yadda wannan hukuncin shine daidai yana ma son ya yi hukuncin amma kuma ba da iko ya yi wannan zai zamanto kafuri ba kafuri ba ne bil ijma wannan shine gaskiyar lamari eh, eh kamar mu na yanzu kaga za ka kawo ka barawa ba za ka yanke hannayensa ba da za a kaddara kai alkalin kai kana ga cewa rashin yanki hannun barawon nan shine daidai ka kafurta tabbas bil ijma amma kuma yanzu ba yadda za ka yi kai wani abu ne an baka alkalanci na dan wani wuri da aka abin nan aka dan zana maka baka isa kai wannan hukuncin ba don baka da wannan dama amma kuma kai ka yadda ka gamsu da cewa wannan hukuncin shi ya fi dacewa shine aka yi umarni illa da iyaka ga irin tarnaki da aka samu ka wannan ba za ka zama toka huri ba bil ijma na wa arbatna ilayka alkitaba bil hakki musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتيكم فاتبقوا الخيرات نعم الله يمدكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم an yi bayanin attaura an yi bayanin injil Allah ya ce wa anzalna ilayka ya Muhammadu kitaba alqur'ana bil haqq mun saukar da littafin wato al-qur'ani zuwa gare ka ya Muhammad tare da gaskiya kuma babu ƙarya cikin sauƙar da Alƙur'ani da muka maka muta'alliqun bi anzalna musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani shi ma an saukar da shi alhalin yana mai gaskatar da abin da ke gaba gare shi littattafan da suka riga shi zuwa ya gaskata su ya gaskata attaura ya gaskata zabura ya gaskata injila ya gaskata sauran littattafan annabawa ay min alkitabi sannan shi ga wata sifa da ya karu da da ita ko ya zarce sauran littafan da aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab alhali yana mai gaskatar da abin da ya gabace shi na littafi na jinsin littafi alkitab na yana nufin kowan littafi a taurata ta shigo ciki injil ya shigo ciki zabura ta shigo ciki sauran littafin annabawa su shigo ciki wa muhaiminan kuma alhali yana jagora mai ba da shaida shi alkur'ani shi ne muhaimin shi ne jagora mai ba da shaida shi ne yanzu mai yanke hukunci abin nan da ke cikin attaura gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wuri kaza da wuri kaza daidai ne ko ba daidai ba ne wurin nan da ke cikin injil daidai ne ko ba daidai ba ne wurin nan da ke cikin zabur wuri kaza da aka faɗa daidai ne ko ba daidai ba shi ne mana muhaimin shi alkur'ani shi ne jagoran mai ba da shaida mai cewa eh, abin nan abu kaza daidai ne a wuri kaza na attauran ko ko ba daidai ba ne nan ƙari aka yi ko an shafi nan to wannan alkur'ani shi yake da wannan sifa wadi shi littafin ƙarshe Shi ne littafin da Allah madaukin sarki dauki alkawarin kare shi da kansa a karatunmu na jiya Allah mana bayanin Attaura ya ce ya jingina kare at-taura zuwa ga me bi mastufizu bin kitabillah ar-rabbaniyuna wal ahbar manya manyan maluman isra'ilawa rabbi rabbi hmm? rabbi rabbi manya manyan maluma da ahbar madaidaitan maluma su ne wanda aka ba su kular kare a taura kada a jirkita ta amma alkur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun to wannan alkur'ani kenan shi dama Allah shine yayi lamunin kare shi saboda haka shine sarkin sauran littafai da suka gabace shi yana gaskata su yana kuma mai hukunci a kansu shine mana muhaimin ai wa muhaiminan alaihi wal kitabu ma'ana al kutub da aka ce al kitab a cikin abin nan wannan aya ana nufin al kutub kum bainahum ya kai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kum kai hukunci bainahum tsakaninsu ai baina ahlil kitab tsakanin ahalul kitab yahudawa suke ko nasara kai hukunci tsakanin su idza rafa ilaika idan suka kawo hukunci gabanka kai musu hukunci bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi'awahum kada ka bi son zukatansu jiya mun yi bayani ko da aka ce samma'una للكذب أكالون للسحت للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فهكم بينهم أو أعرض عنهم المهم dai jiya mun yi bayani muka ce yahudawa sukan aiko jama'ar sun wani abu ya taso ko an samu wani yayi zina a cikinsu baya wani laifi da suka san cewa a cikin littafinsu akwai hukunci mai tsanani saboda haka sai su aiko mutane wasu mutane su zo wurin annabi su masa fatawa su ce ga abin da ya faru suna son hukunci amma sai su gaya musu in ya gaya muku irin hukuncin mu na littafin nan zamu ne kar ku kula shi idan kuma ya gaya muku wani abu mai na sassauci to shikenan mun samu sauki anan sai mu yi amfani da wannan shi yasa Allah ya ce ba wai saboda imani suke yin abin nan ba a'a suna neman sauki ne an fahimta domin akwai hukunce hukuncensu da ke ciki a taura masu tsanani ne sosai to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa don me ma za su kawo hukunci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali komai yana rubuce cikin a taura hmm? haka muka karanta jiya mun karanta wannan saboda haka anan sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan har sun zo maka za ka musu hukunci to ka musu hukunci bima anzalallah da abin da Allah ya saukar wala tattabi awahum kada ka bi son zukatansu ka musu hukunci adilan kana mai karkata ai eh, wato ka musu hukunci da abinda zukatan suke so adilan kana mai karkata amma ja aka min alhaqi gabarin kana barin abinda ya zo maka na gaskiya a'a kada kai haka ka musu hukunci da abin da Allah ya saukar kada ka bi son zukatansu idan har za ka musu hukunci likullin ja'alna minkum ayyuhal umam ya ku al'ummai al'ummai mutanen attaura da al'ummai mutanen injil da al'ummai mutanen alƙur'ani kowanne ne daga cikinsu daga cikinku mun sanya muku shir'atan shari'atan kowanne daga cikin ku mun ba su shari'a hukunce hukunce wa min haja sannan mun ba su hanyar ibadar Allah ai dariqan wadihan fid dini mun ba su wata bayyananniyar hanya ta addini yamshuna alai da suke tafiya a kansu waɗannan littafai da aka ba annabawan nan ba ba su ba ba su su ba saboda wasanni walau sha Allahu da ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai sanya ku al'umma guda ba tare da an baku shari'o'i daban-daban ba an fahimta amma Allah ya baku shari'o'i daban-daban duk da yin wannan annabi ya zo akan yi nuskan wasu shari'o'in saboda a ƙara sauƙawa al'umma wannan ganin daman Allah ne madaukakin sarki a shari'ar da take rubuce cikin attaura akwai wasu abubuwa da aka hana na ci wanda an halatta su a cikin alkur'ani attaura haramun ne a ci raƙumi cin raƙumi haramun ne wasu abubuwan kuma an haramta su a cikin attaura an haramta su a alkur'ani kamar haramta cin alade na gida ko na daji haramun ne a attaura haramun ne a alkur'ani har yau har gobe masu ikirarin cewa su yahudawa ne suna kan addini annabi musa ba sa cin alade an fahimci abin an haramta irin su raƙumi an haramta irin su zomo sauran abubuwa hmm? amma alkurani an sassauta abin mace in tana haila a taura mijinta zai ƙaurace mata ba zai ci abincinta ba Hmm? kusan dai za ta shiga cikin wani hali na menene eh, me me za a ce me za a ce eh halin kunci amma kamar me ake kira abin nan eh, eh, abin nan sanction din nan da aka ce an maka takunkumi ahsant ga manyan hausa wanjan ai kuna za kun amfanar da mu Allah ya saka da alheri saboda haka mata ta shiga cikin wani irin takunkumi ba za ci abincin da ba za abubuwa dai haka hmm? kaga da an samu sassauci shi yasa Allah yake ba da labarin irin sassaucin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi eh, a cikin suratul araf wal aglal allati kanat alaikum da wasu hukumomi da ke kan hmm? wannan annabi zai sake zai sassauke muku sassauke muku wayannan abubuwa ko abubuwa masu tsanani wurin harkar abin da za a ci ko abin da za a sha dan aka yi zunubi ya abubuwan suke ya harkar tuba yake duk an samu sassauci to wannan ganin daman Allah ne a wasu shari'un za ga ga yadda abubuwa suke Ah, abin nan yanzu kamar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ba zai hada ya da kanwa ba ya ce zai aura lokaci guda ba zai yiwu ba ko matarka da wacce take kanwar abin nan uwarta ko yar uwarta fendokin kaga wannan duk ba daidai bane a wasu shari'un halal ne shari'ar musulunci mata ba za su wuce hudu ba ga sauran al'ummar musulmi mata irin na aure a wasu shari'un yana wucewa to duka dai likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Ko ne daga cikin ku mun sanya masa shari'a hukunce hukunce wa minhaja da kuma hanyar bautar Allah ko ne daga cikin ku illa iyaka yanzu sun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kowa dole menene ya yi aiki da alkur'ani mai girma hukunce-hukunce na sauran littafai da suka dace da alkur'ani shikenan sai a ɗabbaka su domin ɗabbaka su tamkar ɗabbaka alkur'ani ne waɗanda kuma suka saba alkur'ani wa'annan an soke su yanzu alkur'ani ya jingina su dole ya aiki da me da abin da ke cikin alkur'ani an fahimci abin yawwa walakin farraqakum firaqan sai dai Allah madaukakin sarki ya raba ku ban abin nan tim daban-daban mutane daban-daban liyabluwakum domin ya jarrabe ku liyaktabirakum domin ya jarrabe ku fima atakum cikin abin da ya baku min ash na daga shari'o'i al-muktalifa wadanda suke daban-daban liyanzura al-muti'a minkum wal asiya domin ya gani bayyanannen gani domin ya ga mai masa da wanda kuma zai saba masa ku dai duk inda kuka samu kanku fastabiqul khairat ku yi rige-rige ku yi tsere wurin aikata alheri ku yi tsere wurin rungumar dokokin Allah maɗaukakin sarki ku yi tsere wurin aiki da littafin da aka bawa annabin da aka aiko shi zuwa gare ku sari'u ilaiha ku yi gaugawa zuwa ga ayyukan alheri ilallahi marji'ukum marji'ukum makomanku bil ba'si wato ranar tashi zuwa ga Allah take jami'an dukkan idan kuka koma wurin Allah ranar kiyama fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun sai ya baku labarin abin da kasance kuna sassabawa a cikin sa min amri na al'amarin addini wa yajziya ako wa yajzi kullan minkum bi amali ya saka wa kowanne daga cikin su da irin aiki da yayi na'am وأن احكم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك نعم فإن تولى فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم نعم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنهكم kai hukunci bainahum tsakanin su dai an Allah ya sake ta wannan umarni saboda muhimmancinsu. kai hukunci tsakanin su ya manzon Allah ko kai mai hukunci da alqur'ani kai hukunci da abin da Allah ya sauka wala tattabi awahum kada ka bi son zukatansu wa hazarhum ka kiyaye su fa suna da dabaru daban-daban suna da hanyoyi daban-daban da za su kullo idan baka mai da hankali ba sai su kwashe kafarka shine ma na wazarin ka kiyaye su an yaftino ka kada su fitine ka ayyubillu ka kada su badda kai an ba'd ma anzalallahu ilayka har ka bar sashin da Allah ya saukar maka ka musu hukunci da da Allah ya saukar fa in tawallau idan suka da baya suka juya anil hukmil munazzali game da suka ki karban hukuncin da Allah ya saukar hmm? menene a gaba wa aradu ghairahu suka so waninsa fa'alam ka sani annama ko fa'alam ka sani annama Allah an Allah na son hmm, ya kama su da uquba a nan duniya wannan shine al-iradar kauniya ke bi ba'd zunubihim saboda dalilin sashin zunubansu allati atawha wato zunuban da suka zaike musu wa minha daga cikin waɗannan zunubai akwai attawalli ba da baya wato juya wa hukuncin da Allah ya saukar baya wa yujazihim ala jami'iha fil ukhra sannan ya musu sakayya akan dukkan laifukan su da wannan da wasu su ma ya musu sakayyar su fil abin nan fil ukhra a ranar kiyama wato ranar lafiya sai menene وإن كثيرا من الناس لفاسقون للي ديوا daga cikin mutane masu barin hanya ga hanya Allah ya shimfida musu amma ina ce za su bi ratsai to mafi yawan mutane fasikai ne ma'ana fasikanci barin hanyar da Allah ya shimfida ka ce ba za ka bi hanyar ba ka san duk wanda shaidan ya ya masa hudu ba ya bar da shi za ka same shi duk abu na maslaha ba shi ba ne a gaban sa in kana son ka fahimci haka ka samu yan iskan gari duk ka'idan da aka tsara domin a zauna lafiya ba shi za su yi ba ba haka yake faruwa ba yawwa to Allah ya sauƙaƙe to mafi yawan mutane haka ne lokaci yayi to bismillah afa hukumar jahiliya afa hukumar jahiliya yabghun na'am ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم to yanzu an ce muku ga hukunce-hukunce da Allah ya saukar cikin attaura ku bi su ga hukunce-hukunce da Allah ya saukar cikin inji ku bi su ga hukunce-hukunce da Allah ya saukar cikin alkur'ani ku bi su wannan za ku bi ko wani wannan za ku bi wani wannan shine hukuncin kundinka hukuncin jahiliya hukuncin son zuciya hukuncin menene shashifai ne Allah ya ce to a fa hukumar jahiliya ya yabu hmm? yanzu hukuncin jahiliya ne suke so Biliyayi wa qur'a bitta'i ana karantawa a fa hukumar jahiliya ta yabu ko a fa hukumar jahiliya ta yabu يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا استفهام استفهام إنكاري yanzu hukuncin jahiliya suke nema hukuncin mudahana bin son zuciya karkata zuwa ga son zuciya karkata ga barin hanya idan suka bawa hukuncin Allah baya hukuncin jahiliya suke so Allah na tambaya amma ba tambayar don a bada amsa ba shi yasa aka ce wannan istifhamun inkariyun tambaya ne da take dauke da manar inkarin irin wannan hali nasu na juyawa hukuncin da Allah ya saukar baya wa man aila ahada ahsanu min Allah hukuman to kowa ya sani duk duniya a sani ba wanda ya fi Allah ba da hukunci kyakkyawa duk abin da Allah ya ce kaza hukuncinsa kaza to wannan shine kololuwa wurin kyau kowa ya sani la ahada ahsanu min Allah hukman hmm? liqaumin yuqinun wato a dai wurin mutane masu sakankancewa masu hankali masu imani me yasa aka ce sai mutane wanda suke yuqinuna masu sakankancewa ay kusu bi dhikri li annahum alladhina yatadabbarunahu a ambace su anan ba ce sauran mutanen duniya ba sai aka ce masu yaqini domin su ne masu lura da tadabburin duk hukunce hukunce na ubangiji su fahimci muhimmancin sa sannan su yi shi to mala yace sun haddara haddara Allahu almu'minina min ahli kai la yaktadu bihim ثم حذر الله المؤمنين من آل الكتاب كي لا يقتدوا بهم فيتركوا دينهم وشرائعهم idan Allah kai mu gobe ayar da za mu fara da ita aya ce da take ɗauke da gargaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai cewa su yi kaffa kaffafa su kiyayi ahalul kitab kada su yi koyi da ahalul kitab wanda hakan zai kai su ga barin addininsu da barin shari'arsu to Allah ya tsare mu ina ga lokaci yayi jiya ba mu amsa tambayoyi ba yau ma ba mu amsa tambayoyi ba ta yi tafsirin mu na bana tafsirin babu amsa tambayoyi to ba mu san dai gobe ba insha Allah ta'ala saboda haka za mu tsaya nan Eh, Allah ya taimake mu ba mu damina mai albarka abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kure Allah ya gafarta mana Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji ya ba mu ikon aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك